الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وبعد يومنا رانا ثلاثة يوم وطن جماد الأولى ينا دقوانا إشرين دقفت ألف دريه دا ثلاثة دا أربعين دا هجرية وكما يومنا قوم شابي بوطن دا شكرة تدوكو da 21 miladiya a wannan masallaci na ihya sunna da ke unguwar gwamnati 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi a nadala a birnin kanan najeriya za mu dora a inda muka tsaya a cikin karatun da muke a lissafin almuwar ba ta imamu malik ibn anas imamu darul hijira da sarwaya ya hayin laifi al-qurtubi al-andalusi da isnadin mu zuwa gare shi ijazatan wa qira'atan idan ba manta ba a wancan karatun muna cikin kitabu ƙasar salati fi safar mun gaba da babi na goma sha biyar babin ɗora hannu ɗaya a kan ɗaya shi ne matsalar ƙabalu kenan to yau kuma za mu tashi babi na goma sha shida a wannan kitab ɗin babin alkunutu fi so fadar shi قال الإمام أبو مروان عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يطلب من شيء من الصلاة طيب قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القنوت في الصبح باب da yake magana akan matsalar yin alqunutu a sallar asuba idan aka ce alqunutu abinda ake nufi shine wayansu addu'o'i da ake yi a cikin sallah wanda malamai suka yi saɓani akan matsalolin addu'o'in game da hukuncinsu game da me ake cewa in za a yi kuma game da lokacin da ake yi kafin a dago daga ruku'u ne kafin a tafi ruku'u ne ko sai bayan an dago daga ruku'u kullum ya kamata a yi ko kuma ba kullum ba to amma kafin nan kalmar alkunut asali a larabcin an ce alkunutu ana nufin ma'anoni daban-daban wanda ma'anonin sun kai goma sha hudu wasu malaman masu sa su sun huce haka daga cikin ma'anonin an ce alkunut ana nufin tsayuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلم لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أتكين آية سورة الزمر الله يتي أمن هو قانت يا كي كمين يندزو قراءة وتقراءة أمن هو قانت كمين قراءة الناس يا كي وندك كتاهي كتاشي كتي قيام الليل آناء الليل أتكدري sajidan wa qa'iman ka sujada ba ka tsayuwa ko dai a ganka a tsaye kana karatun sallah ko kana sujada kana addu'a ya kai wanda yake wannan yahzaru al-akhirata yana jin tsoron abinda ake gamuwa da shi na garari na nan shi sa ake tashi ya zulhu da Allah cikin duniya yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi kuma yana neman rahamar ubangiji yana fatanta to ka sani cewa kana cikin bayin makarban sai zama shine eh, jawabin mai amman huwa qanitun ko kuma a'a amman huwa qanitun yanzu wanda yake da irin wannan sifar kuma a kwatanta shi da wanda ba shi da wannan sifar wanda yake baccinsa cikin dare innama yatazakkaru ulul albab lalle masu hankali قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب to kaga anan qanitun anan me yake nufi kenan ai qa'im ko al-qunut tana zuwa da ma'anar al-qiyam al-qunut tana zuwa da ma'anar as-sukut shine kawaici kawaici kuma me kishiyar kawaici shine yin magana ko idan mutum yayin shiru sai a ce yayi kawaici ya zo a cikin sayul bukhari hadisin zaid ibn arqam Allah ya kare da a gare shi yake cewa in kunna lanatakallamu fi salati ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi mun shiga sallah muna magana yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi kawai mutum ya tashi sai ya yi wa abokinsa magana in yana da wata bukatar ce da Allah dan matsa mana an yi raka'a daya biyu ba kawai kana da wata bukatar sai ka ce na dan gyara da Allah mana ko ka ga wani ka ce shigo mana ku tsallaka sahu na biyu da da ana yin haka a farkon al'amari yukallimu ahaduna sahibahu bi hajati hatta nazalat har sai da aka aka saukar da fadan Allah hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ay sakitin ka kira al-qunut huna as-sukun wa qumu lillahi qanitin ay wa qumu lillahi sakitin alqunut tana zuwa da ma'anar alkhudu'u abin da ke nufi da alkhudu'u shine kawiya ya zama kawai in aka ce zai faru akan ka sai ya faru in aka ce sai kayan nan dole nan zaka shine alkhudu'u kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أي خاضعون كل له قانتون دكا متانا الدنيا دنسم دنكس قانتون دكا سكر كشم ملك الله تكي تأبن الله يتشي رسول سيشي تكي إن يتشي سمت متوى ذاتي إن يتشي سرعي تيغ بدر عيوى ذاتي kaga sai zama qanituna ana ai khadi'un sana al-qunut tana zuwa da ma'anar biyayya da'a kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul namli a suratul nahl inna ibrahim kana ummatan qanitan lillah ay ta'ian lillah حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم هذا أنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ما معنى قانتا أي مطيعا لله طائعا لله الإمام ابن العربي أبو بكر ابن العربي أتكن عادة الأحوذي sharhin sunan tirmidhi da kuma a ƙarƙashin ayar da take cikin suratun nisa'i a fasalihatu qanitatun hafizatun lil bima hafiza Allah a cikin ahkamul qur'an ya faɗaɗa zance akan ma'anar alqunutun inda yake cewa ita alqunutu tana da ma'anoni guda goma al-imam Allah ya kansa da rahama shi ma ya nakalto wannan maganar ya ƙara wasu ma a kai sai ya kawo su a cikin waɗansu baituka na waƙa wanda alhafiz ibn hajar al Allah ya kansa da rahama a cikin fathul bari a ƙarshen baban al ya kawo baituka in ka koma cikin fathul bari yake cewa lafzul qunu tu'did ma'anihi ma'aniyahu tajid mazidan ala 10 ma'aniya murdiya du'a'un khushu'un wal ibadatu ta'atun iqamatuha iqraruhu bil 'ubudiyya sukutun salatun wal qiyamu wa tuluhu kadhaka dawamu ta'ati rabihun niyya yace wa lafzul qunut ta'dud ma'aniyahu yace lafazin alqunut ka fara kirga na sa na jid za zaka same su mazidan ala asharin sun haura goma ma'aniya mardiya ma'anoni ne dukkan an yarda da su du'a'u naka tana zuwa da ma'anar du'a khushu'un wal ibadatu ta'atun iqamatuha iqraruhu bil ubudiyya duk suna zuwa da ma'anar al-qunut sukutun salatun wal qiyam wa tuluhu wa tulul qiyam kin kaga goma ko kazaka dawamu kazaka dawamu ta'ati sannan kuma dawama akan da'a shi ma yana zuwa da ma'anar al-qunut sai kuma ar-rabihun niyya nan kaga ya kawo mana sai akwai wanda daga cikin malamai Muhammad bin Tayyib al-Fasi ya ƙara baiti ɗaya. ya ƙara baiti ɗaya wanda a ciki ya haɗe ma'anonin suka zama ma'ana goma sha hudu yake cewa dawamul lihajjin tsulu gazwin tawadu'i kaga can ga goma sha ɗaya nan ga uku ya ƙara dawamul lihajjin tsulu gazwin tawadu'in ila Allah khudha sittatan wa thamaniya yace khudha ka karɓi baitukan ka karɓi wayannan ma'anin sittatan wa thamaniya takwas a tara da shida ya zama nawa kenan goma sha hudu to amma abinda malik yake rufi da alkunutu a wannan babun yana nufin addu'ar da ake yi a sallar asuba to wala addu'a da ake a sallar asuba ko kuma alkunutu jumlatan kamar yadda na faɗa mahallin sabani a cikin mas'ala ce khilafiya mas'ala ce da aka yi sabani a kanta, wuraren da aka yi sabani kai, ko kuma ah, wuraren da bincike yake karaɗewa game da abin da ya shafi matsala alkunutu matsala ta farko game da abin da ya shafi wuturi shin ana yin alkunutu a wuturi ko ba a yi wannan idan ba a manta ba tun a baya an yi bayani a lokacin da ake maganar wuturi lokacin da kuka karatu da malam ismail abdulsalam wata tafiya da nai yi bana nan tuni ma na yi karatun kuma na ji an taɓa maganar alkunutu a wuturi don haka ba mahallin saɓani ne da za mu shiga mu tattauna ba sai matsala ta biyu shine shin ana yin alkunutu a sallah asuba ko ba a yi nan shine mahallin tattaunawa mu a yanzu sai matsala ta uku shine to idan za a yi alkunutun me ake karanta? to wannan akwai saɓani a nan sai saɓani na hudu kuma to yaushe kuma ake yin alkunutun kafin a tafi ruku'u ne ko sai an yi ruku'u an dago kafin a tafi sujada a raka a ƙarshe to a matsalar kamar da muka faɗa akwai ra'ayyuka guda hudu mabambanta ko ka dunkule ka ce akwai ra'ayyuka guda biyu akwai kuma biyu akwai kuma mahallin ittifaki akwai mahallin sabani mahallin ittifaki shine dukkan su sun yarda babu laifi idan wani abu ya faru a sauka wata masifa to a iya girkawa da gudu a cikin sallah a yi alkunutu sawa'un sallah asuba ko ba sallah asuba ba domin neman Allah subhanahu wata'ala ya yaye wannan matsalar da wannan damuwar kuma dalili akan haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka yayi yaro ta Allah a yaye wata jarrabawa kuma yayi yaro ta Allah nasara da kuma bakar addu'a ga wasu mutane da suka cuce shi kamar yadda za mu ji insha Allah a hujjoji da muke kawo to amma abin da ya shafi sallar asuba hanafiya da hanabila sun tafi akan cewa babu sallar babu addu'ar alkunuta a sallar asuba malikiya da shafi'iya su kuma sun tafi akan cewa akwai kaga matsalar kina an raba ra'ayin biyu ko to su malikiya da shafi'iya da suka tafi akan cewa akwai sai suka yi samu bambancin ra'ayi game da hukuncin alkunutun malikiya sai suka ce alkunutun mustahabbi su kuma shafi'iya sai suka ce sunna ne to me bambanci tsakanin mustahabi da sunna to shine su a wajen malikiya baka kyauta baka zo kai sallar asuba kuma baka yi alkunutu ba amma kuma sallar ka tayi inda ta manta ko kuma kawai ka ba za ka yi baka ce baka yi ba ba wani faƙi da zai zo ya ce maka sallar ka sai kayi wani abu amma a shafi'iyya sun riskar da ita cikin sunnonin sallah don haka wanda ya batta sai ya yi sujadar rafkanwa saboda sujadar rafkanwa ita ce take karfafa sunnar da aka bari an gane an fahimci bambanci tsakanin shafi'iya da malikiya to tunda matsalar ku gare mu da yawa masallatanmu na ahalus sunna ko na yan izala ba a yi alkunutu da asuba ko ana yi ba a yi to me yasa ba a yi ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه حتى كان مي حكمتين الله كما قال الله سبحانه وتعالى بزي مكرم غني با رانا القيامه ya turke ka akan wani abu na ibada da kai ko wani abu da ka bari da sunan ibada kawai ka ce saboda a kungiyarmu ne ba a yi hasali ma dai tukuna in izala kake magana ita izala ba kungiya ce wacce take kirkiro abu ko ta kora abu ba a ita kungiya ce wacce bai wuce monitoring ba aikinta abin da ke rufe da monitoring shine sa ido Abin da ta ga cewa shari'a ta zo da shi to kullum a wa'azinta sai ta dinga tuna muku musamman da ta ga an yi sakwa-sakwa da shi cawar na da suna ta zo da shi a dinga yanzu. don da kuma ta ke cewa ana yin wani abu da babu shi a cikin suna, to ta fito da ilimi da hikima ta hana a yi wannan abu idan ka ga mutum yana da awacewa shi ɗan izala ne amma kuma yana aikata bida'a, to ya faɗa ne dai kawai a bakinsa amma ƙarya yake ba ɗan izala ba ne komai girmansa komai matsayinsa domin ba haka aka gina izala sannan kuma idan ka ga mutum a cikin izala yana hahaɗa rai yana kankanewa ya mai da musuluncin kamar wani gadansa na gida wanda burinsa ma a ce mutane ma ba ma fahimci sunan ba suna nesa nesa to shi ba ɗaya ke ba ɗan izala ba sannan zurfafawa a cikin matsalolin da addini bai zurfafa a cikinsu ba shi ma nan ba izala ba ce sannan kuma fatawa ba tare da ilimi ba shi wannan ba izala ba ce haka bugu da ƙari wato tsanantawa akan abin da addini bai tsananta a kansa ba shi ma ba izala ba ce za ka yi ta izala kungiya ce ta da'awa wadda ko da ba ka cikinta ka ce ni ba ɗan da ba yan izala ne kore ka zama malami mai wa'azi akan mimbani ko ka zama alaramma ne kai mai jan baki ko ka zama ɗan agaji ne kai mai sa kaya domin taimakawa aikin da awa ya ci gaba ko ka zama wani mutum ne kai wanda kake tallafawa da agazawa don sauƙaƙe hanyoyin gudanarwa ko kuma aƙalla ka zama wanda duk lokacin da za a yi wa'azin za ka zo ka ji ka saurara shi kenan to an aka samu wani wanda duka ba ɗayan wa'annan biyar ɗin ba ne amma kuma baya aikata bid'a shikenan muna son sa muna kaunarsa duka tafiyar mu ɗaya in ma yana yin da'awa shi ma dan uwan mu ne sawa'un ya kira sa dan salafiya ko ma ya ce shi dan ahlus sunna wal jama'a ne ko ya ce shi dan ansarus sunna ne kawai dai mun inda zamu sa kafa wando ɗaya da mutum in ya wato idan ya yi musafaha da bid'a idan ya zanto shi ya gamsu cewa hanyar da yake kai wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai santa ba wacce ta saba wata farkin manzan Allah sama wannan shine ake wa wa'azi idan kuma aka tabbatar da ne da gayya da gangan bisa ilimi to sai a mayan masa da martani domin a kunyata shi a gaya wa duniya cewa abin da yake yi ba daidai ba ne to amma duk da haka kalubalen mu dan izala wajibi ne zanto in kuka ga ana yin abu a wasu masallatan kai kuma masallacin ku ba a yi to ka tambayi malamai wa yas'alul ulama'a wa yaktabi bil muttabi'ina li sunnati ne isa ne ba a yin wannan abu a saboda annabi zai ba a to su an can ba su sani bane eh sun sani sun taki to ku gaya min dalili kan nima in sanar da wa'anda suka a ba komai an shari'a ta ba da zafi ko a yi ko ka a yi ina dalilin gashi sai mutum ya zama yana yi ala basira ko ba haka bane tunda kuma za ka iya tsintar kanka a wani masallacin ko ka yi tafiya ko da a ma dai sai ka je wani masallacin sai ka tara su a sallah asuba in an gama karatun raka'a ta biyu kuma sai a yi shiru to me za ka ce shin kai ma shirin za ka yi ko kuma a za ka nemi wani abu ne ka faɗa to shi ne za mu tattauna domin mu kori jahilci idan ba mu sani ba ko mu tuna idan mun sani mun manta ko mu ƙara tabbatar da abin da muka sani kuma ya tabbata a cikin zuciyarmu me hujjar malikiya menene kuma hujjar hanafiya mu ɗauki matsalar kawai a matsayin malikiya da shafi'iya hanafiya da hanabila to malikiya ko in ce a hanaf hanabila da da ahnaf da hanabila sun kafa hujja da wasu dalilai dalili na farko sai suka ce batun alkunutu a sallah asuba babu shi amma mun yarda cewa lallai ne sai an yi kunuta a wuturi saboda manzon Allah yana yi amma idan akan abin da ya shafi wata sallar ne da ba wuturi ba to sai dai in akwai masifa da ta sauka idan akwai masifa da ta sauka to a iya yin alkunutu saboda wannan masifa me dalilin ku suka ce saboda bukari da musulun sun rawaito hadisi daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anata shaharan yayi alkunutu wata daya thumma tarakahu sai ya daina sai suka ce to abin da sa manzo Allah yi alkunutun nan wata bukata ce ta tashi sai ya yi kuma da Allah ya kaddara ya gejin yadda zai wata ɗaya sai ya daina to don me ku kuma za ku dinga yin alkunutu kullum amma maganan wuturi mun san manzan Allah yana yi wannan ba ne an ji dalili na farko hadisin kuma ingantacce ne a cikin bukhari da musulun sai hadisi na biyu shi ma bukhari da musulun ya suka rawaito shi daga anas dan malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yace kana alqunutu fil maghrib wal fajr alkunutun da da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi to yana yi ne a sallan magariba da sallan asuba to sai suka ce ya ku malikiya me isa ba ba yi magariba sai asuba sai malikiya suka ce saboda an shafe batun yi a magariba sai suka ce to abin da ya shafa na magariba shi ya shafa na asuba an gane kuma wannan dalili ne mai kyau ba sannan sai suka ƙara kafa hujja da hadisin Imam ahmad daga abu malik yake cewa qultu li abi nace da babana ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakr wa umar kai ne muka san kai sallah a bayan manzo Allah sama ya ja ku sallah sayyidina abubakar da sayyidina umar sun ja ku sallah wa usmana mun san kabu usman sallah wa aliyin hahuna bil kufa a nan garin kufa ma mun san kabu ali sallah Allah ya kare yadda a gare su qariban min khamsi kusan shekara biyar kana bin ta sallah akanu yakunutuna sukan yi fasil alkunutu qala sai ce ai bunayya saurara ka ji dana wannan wani sabon al'amari ne na ake nufi da muhdathun ana wayannan sahabba manzo Allah bai ba Abubakar da Umar da Usman da Ali bai ba kuma dama da manzo Allah suna ke to alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di sai ce abu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur to yau ga sahabba manzo Allah suna ya ce ai bunayya muhdath fararren abu ne da haka ba za a yi ba haka zalika ya zo a hadisin sa'ad ibn tariq ibn ashyam al Allah ya kare da a gare shi yake cewa na gaya yace wata rana na ce da babana ya abati innaka sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa khalfa abi bakr wa umar wa uthman wa ali afakanu yaqnutuna fil fajr wa inna kuntum al-qunutu قال له abu sai ce ai bunayya muhdath kai wannan yaro wannan wannan bid'a ce sannan har ila yau daga cikin dalilai da ake kafa hujja da su game da abin da ya shafi cewa alkunutu ba a ta a sallar asuba wanda su hanafiya da hanabila suka kafa hujja anas dan malik allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzan allah sallallahu alaihi sallama wata rana ya yi addu'ar al'unutu wadda ya yi wa ya tsinuwa ga wa'yansu mutane da suka yi suka kashe sahabban manzan Allah sama mutum talatin to manzan Allah sama sai yayi tsinuwa akan wa'annan 'yan ta'addan da suka yi ta'addanci ga sahabban nan talatin a bi'irin haruna yad'u ala ri'in yana tsine wa ƙabilar ri'in wa zakawan da ƙabilar zakawan wa lihiyan da ƙabilar lihiyan mazala ce wa usayya ta'afatin lawa rasulahu da ƙabilar usayya suka sun saba wa Allah da manzansa to wannan kaga shi ma sai suka ce manzo Allah sallama yayi wannan ne akan yayi addu'a ga waɗanda aka kashe ba wai kullun yayi ba dan haka in ma kun ce manzo Allah ya da asuba to akwai dalili kuma da dalili zamu iya karba sannan suka kafa hujja da hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi ma yana cikin sahihul Bukhari sahihul Muslim cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafrughu min salati fajari fajr min al-qira'ati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu sami'a Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd thumma yaqulu wa huwa qa'imun Allahumma أنجو الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوانا وأطية عصت الله ورسوله abu huraira ya ce manzo Allah subhanahu rana da ya salla ya kaza ya kaza da yazo bayan ya dago daga sai wannan addu'a Allah ka tsirar da al-Walid ibn al-Walid da Salamah ibn Hisham da Ayyash ibn Abi Rabi'a da sauran wanda aka hana su tahowa aka aka aka aka raunanar da su cikin mu'mine Allah ka tsananta takunka ko kuma damƙakka akan ƙabilan mudar Allah ka sanya musu talauci na shekaru irin yadda ka zuba wa mutanen annabi yusuf shekara bakwai ba ruwa ba abinci Allah ka tsine wa banu lihiyan da banu Ri'il da banu zakawana da usayya da suka saba wa Allah da manzansa Ya yace kuma balagana annahu taraka zalika lamma unzila sannan sai muka ci cewa manzon Allah ya bar wannan addu'ar lokacin da aka saukar da laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah ya saukar da wannan ayat cewa laisa laka min al-amri shay'un aw yu'adhibahum ah, laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum ba ruwanka ya rasulullahi kai dai ka ci gaba da ka in Allah ya yi karɓi tubansu ko ya azabtar da su kai dai kawai abin da za ka tabbatar a yanzu cewa su azzalumai ne to maza a suna ta yi ma ya daina ma yi musu wannan bakar addu'a to wannan idan ka haɗa da wa'yancan hadisan sai ka ɗauki hadisin albara ibn azib Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fi subihi wal maghrib da mazala Allah yana yin alqunutu da asuba da magriba tunda aka daina na magriba to na asuba ma an daina kenan to haka dalika abubakar ibn abi shayba ya rawaito cewa wata na sayyidina aliyu Allah ya kara yadda a gare shi ya tashi ya yi alqunutu da asuba to yana tare da mutanansa a kufa aiko yana idarwa cikin sahabban da suke wurin nan sai aka masa ca ne kuma haka ya za ka yi mana haka to a ruwayar ta ibn abi shayba sai ce to ai wannan addu'ar mun yi ta ne don mu samu nasara kan magautan mutum da ana tsaka da yaƙi ne to ashe kenan nan akwai hujja biyu hujja ta farko gashi sahabbai sun ga yayi alƙunutu sai suka ga wani abin mai bambara kai wai namiji da suna hajara ko to sai kuma abu na biyu shi da kansa sai ya gaya musu uzuri da dalili to wayannan dalilan na ɗaya daga cikin dalilan da hanafiya suka kafa hujja da shi sai kuma hadisin abinda imam malik ya rawaito cewa abdullahi dan abbas da abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin zubair da abdullahi bin umar Allah ya ƙara yadda a gare su sun kasance ba sa yin alkunutu a alfasalla asuba la yaqnutuna fil fajr Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda imamul bai baihaqi ya rawaito yake cewa alkunutu fi salatu as bi bid'a sai dai wannan ruwayar la ta sifu an Abdullah bin Abbas wannan kaɗan daga cikin dalilan da su wayanda suka ce ba za a yi alkunutu a sallah asuba ba suka kafa hujja da su to sai mu tafi malikiya da muka ce za a yi to malikiya sun kafa hujja da hadisai kamar haka hadisi na farko hadisin ana annan malik wanda bukari da muslim ya rawaito suka rawaito cewa an tambayi anas dan malik cewa a kanatar nadiyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi mazala sama ko yayi alkunutu a sallar asuba qala na'am eh yayi faqila sai aka ce da shi sai aka ce a waƙanata ƙabalar ruku'i to manzala su salama da ya tashi alkunutun kafin ya tafi ruku'i ne ya yi ƙala sai ce ba da ruku'i ya tsira bayan ruku'u dai kaɗan haka ba jimawa a kai ba sai kuma hadisi na biyu shi ma hadisin anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi inda bukhari wa muslim yake cewa sa'altun anas ibn malik in ji asim asim al-ahwal ko yake cewa na tambayi na tambayi Anas an mali game da al-qunutu fa qala sai ce kad kana al-qunut farai ana yin al na qultu sai ruku qabla ruku'u aw ba'dahu shin kafin ruku'i ne ko bayan ruku'u qala sai ce qablahu kafin ruku'u ne qala sai ce fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku amma wane ya ce min kai ka gaya masa cewa bayan ruku'u ne faƙala sai anas ya ce ba ya yi karya ko ya yi kuskure saboda shi anas hijazi ne ko da kuma a yaren yan hijaz akhta'a suna cewa ce kaza kazaba wannan yayi kuskure inna ma qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i shahara wacce manzan Allah ya bayan ruku'u wata daya yana yin ta arahu kana ƙauman qauman yuqalu lahum al zuha zuha'a 70 rajulan abinda nake zato shine ya aika wayansu mutane cikin sahabbansa ana ce musu alqurra malamai su su saba'in ila qaumin mushiriki na duna ulaik ya aike su su je wajen wasu mushrikai da akwai alƙawari tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sun tsallake waɗannan mutane wa kana bainahu wa bainas sallama ahadun to shine sai waɗannan mutanen suka tare suka kashe su ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaharan yad'u alaihim shi ne fa manzon Allah ya yi al qunutu wata ɗaya ne musu addu'a bakar addu'a to anan ne hujjar malikiya anan na ɗaya al kunutu kwarai ana yin alkunutu na biyu kafin ruku'u ne ko bayan ruku'u sai shi kafin ruku'u ne sai ce amma wane ya ce min kace bayan ruku'u kamar yadda yake a ruwayar sama ko sai ta kazaba bi ma'ana yayi kuskure abin da zo na bayan ruku'u shine alqunutun da ake yi in akwai matsala an gane amma wacce ba ta matsala ba ita kullum ana yin ta bayan eh, wannan kuma maganar Asim Abdulaziz ibn Suhaib ya yi masa mutaba'a da ruwaya an Anas ibn Malik saboda ruwaya ce wacce take mai ƙarfi har yanzu dai Imam Ahmad ya rawaito da ibn kuzaima wasa hahar ibn kuzaima daga anas dan malik Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subh hatta faraqa ad-dunya manzon sallama hayyabar duniya yana yin alkunutu a sallar asuba amma hadisin da a ce ya inganta malam sulusi da shi kenan ba mu da wata matsala yawwa domin tun da shi kenan ba zai zama nassi ba a matsalar kana ya kunu kunutu su subhi hatta fara duniya tun da manzo Allah yake sallah asuba yana ayyabar har ya koma ga Allah amma sai dai wannan hadisin a al-imam ibn hajar ya da'afa fashi. imam az-zailai a cikin nasbur raya ya da'afa fashi. shekul albani ma ya da'afa fashi a cikin silsilatul ahadith as-da'ifa da kuma cikin al-irwa amma kuma imam al-hakim da baihaqi da imam an-nawawi da ibnu daqiq al-eid da ibnu al-mulaqin su kuma duk sun karfafa hadith ibn al-mulaqin a cikin al badal al-munir to anan wa'anda suka tafi akan cewa hadithin yana da ƙarfi la'alla suka yi riko da shi a matsayin yana karfi suka cewa za a yi alkunutu a sallah asuba wayanda kuma suka tafi akan cewa hadisin yana da rauni sai suke ganin cewa ba za a yi alkunutu a ba za a yi alkunutu da da asuba har ila yau dai daga cikin abubuwan da malikiya suka kafa hujja da shi a matsayin cewa za a yi alkunutu akwai maganar hadisin can da ya wuce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qanata shaharan aw 40 yad'u li qaumin wa yad'u ala akharin hatta anzala Allah ta'ala ah, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ah, sannan kuma sun kafa hujja da maganar da Imam al-Bukhari ya rawaito cewa Abu Hurairah yaqnutu fi rak'atil ukhra min salati adh-dhuhri wa salati al-isha'i wa salati as-subhi bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu fa yad'u lil mu'minina wa al kuffara wannan Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi to anan za ku ga yawancin hadisan da aka rawaito daga Anas bin Malik ne Allah ya kara yadda a gare shi amma duk da haka idan ka koma cikin kamar ibn rushd Allah ya kansa da rahama a cikin al-bidaya wa al-bidaya bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ibn rushd al-hafiz sai yake cewa waqtarafu fil qunut malamai sun yi sabani game da yin al-qunut fa zahaba malik ila anna al-qunut mustahab malik ya tafi akan cewa ya kamata a yi al-qunut da asuba wa zahaba shafi'i ila annahu sunnah shafi'i ya tafi akan cewa sunna ne وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح وإنما القنوت موضعه موضعه الوتر أبو حنيفة كوع وتري ذاعي القنوت وقال قوم بل يقنت في كل صلاة وتبت على كثير ما قوة صلى ما ذائمة القنوت وقال قوم لا قنوت إلا في رمضان وكما تكتشي سيئة رمضان كوي waƙala qala qaumun bal fi nisf al-akhir min a sai amma goma sha biyar ramadan zuwa ƙarshe bal wasababu fi zalika sai ce abinda isa ga an samu sabani akan haka ikhtilaful athar al-manqulati في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض ساقان لأكثام نا حديثا لتكذو ibn abdulbar a cikin alistifkar yake cewa ammal qunut fi salatis subh ikhtalafa ikhtalafat al-athar al-musnada fi dhalika wa kadhalika ikhtalafa fihi an abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa mas'ud wa ghayrihim faruya anhum al-qunut wa tarkuhu matsalar shine hatta sahabban ma wasu an rawaito suna kuma su din da an rawaito kuma ba yi وكذلك اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده sannan kuma ma aka zo aka samu sabanin shin a ina za a yi alqunutun bayan an dago daga ruku'u ne ko kafin a tafi daga ruku'u ila akhir ma zakarahu al-imam ibn abd al Allah ya tsare rahama yanzu mu tafi zuwa ga tarjihin mas'alan gaskiya abin da ya kamata a duba wajen rinjayar da wannan mas'alar shine shin al'asulu asali shine a ce akwai abu a sallah ko kuma asali a ce babu shi wanne ya kamata ya zama shine asali al'asalul wujud awul adam akan abubuwan sallah al'asul shine babu ko ba ta ba duk wani abu da za a yi a sallah babu shi sai abin da hujja da dalilin yankakke ya zo da shi haka ne to idan aka samu saɓani tsakanin tabbatarwa da korewa kuma aka kasa rinjayar da ɗaya a kan ɗaya to me kamata a yi shi ne sai a koma zuwa ga asali ko haka ko ba haka bane ba to da wannan ne yasa wasu malamai suka rinjayar da cewa rashin yin alƙunuta a sallah asuba shi ne khilafan lil malikiyya kenan wa shafi'iyya saboda ne sai suka ce duk hadisin da malikiya suka kafa hujja da shi zai yi a yi tawilinsa a kan cewa manzan Allah ya yi alkunutun ne saboda faruwar wani kuma dama su ma hanabila da hanafiya ba su yi inkari a kan cewa an wani abu ya faru ba a yi ko ba haka ba ne don haka duk ruwayoyin da suka inganta na hadisin anas ɗan malik Allah ya kare da a gare shi zai yi a ce manzan Allah ya yi alƙunutun saboda faruwar wani abu sannan sai abu na biyu daga cikin dalilan da suka sa aka rinjayar da cewa rashin yin alƙunutun shi ne ya fi shi ne wa'anda kuma suka ware suka yi bayanin ƙarar alƙunutu a su ba za ga wani lokacin suna da hannu kamar wancan hadisin da muka kawo to sai kuma abu na uku shine su kuma wayannan din da suka kafa hujja da hadisai akan cewa manzala sallallahu alaihi wasallama baya yi to duk wanda aka rawaito cewa yayi zaka ga an hajjade masa cewa an yi ne saboda wata nazila ko wata musiba da ta faru sannan sahabban da aka rawaito cewa suna yi yawancinsa an rawaito kuma cewa ba ta yi ya za mu haɗa tsakanin yinsu da rashin yinsu sai mu ce inda aka rawaito sun yin la'alla wata musibar ce ta faru yi ta kai sai aka rawaito inda kuma aka rawaito ba sa yi ma'ana ba sa dawwama akan yi kullum an fahimci wannan sai kuma malamai suka ce maliki ya fa cewa kuka yi kullum za a yi alkunuta a su ba wannan al'amarin da a ce sunna ne to da bai kamata a ce ya buya ba a gane shi ba a ce kullum manzon Allah yana abu sannan kuma a kasa samun irin hujja wacce take beyond reasonable doubt kamar da ce faɗa irin hujjar da ba dama a ce ba haka ba ku dai take duba. to amma duk da haka ‘yan uwa duk da haka idan mutum ya yi alkunutun a sallah mai hukuncin sallarsa sallata ta yi in ya cika sallolinsa da komai da komai bai zo da wani abu na matsala ba wani alkunutun ba zai sa a tauye masa komai a cikin sallah. musamman ba tun da wa'anda suka ce za a yi suna da wani abu da suka dogara da shi na dalili illa iyaka kawai a ce mu a wajen mu ta bayyana lana wallahu alam bayan mun leka dalilin can mun leka dalilin can cewa wancan dalilin na rashin yin shi ya fi ƙarfi a gare mu an gane ko kuma sannan su kansu malikiya su tashi a cikin abubuwan da rashin yi yake bata sallah wallahu ta'ala a'ala to sai matsala ta gaba shine matsalar to idan za a yi alkunutun me za a ce to anan shi ma malamai sun yi saɓani game da abin da za a faɗa a alkunutun wasu suke cewa in an tashi yin alkunutun za ka iya yin addu'ar duk da kake so ka yi so kuma shafi'iya suka zaɓi addu'ar a hanabila suka zaɓi addu'ar allahun mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وارغنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا عز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سكما مالكية da hanafiya tunda ana maganan kunutun a gabaki ɗaya ko da nawazir din su kuma malikiya a sallar asuba sai suka ce su kuma sun zaɓa a karanta ayoyi guda biyu a cikin surori guda biyu na alkur'ani da aka shafe da aka shafe su a cikin alkur'ani wanda wannan surar ɗaya sura ana ce mata suratul khal'a suratul khal'u ko al-khal'i ɗaya kuma ana ce mata suratul hafdi al shine kwaba abu saboda kalmar kwabewar ta zo a ciki al-hafdu kuma shine kaman tattara zuwa ga abu suratul khal'i din an same ta a cikin mushaf na abdullahi bin mas'ud da mushaf na ubay wanka. tunda kun san masahif na sahabbai lokacin da suke rubuta tun a rayuwar manzala sama wani in an shafe aya ko an shafa sura wani sai kaga shi kuma bai fitar da ita daga cikin mushaf din nasa ba saboda a lokacin ba wai kilina ce da su da za su goge ba amma dai kila ya kewaye ta ko kuma shi ya san cewa daga nan zuwa nan babu shi da haka in dai ba a karanta a cikin al'ardar akhira ba to ba a tashi a cikin mushaf sannan kuma lokacin sukan kara ma da tafsiri fassara wata kalma ko kuma wata kalma ga yadda ta sauka sun santa to amma don su ƙara gadi ta sai su rubuta fassararta misali wa kana wara'ahum malikun sai sa wa kana amamahum ma'ana alwara ɗannan tana nufin amma ba wai tana nufin haka za a karanta a sallah in sun zo karantawa za su karanta wa kana wara'ahum amma a rubuce sai su rubuta amama mu da in ka zo karanta ka fahimci wara din tana nufin amama kuma a lokacin tunda ba wai buga littafin za a raba mutane ba sun yi ne saboda amfanin kansu don su rike shi yasa sai ka ƙara ka dinga ganin samun tsare-tsare a ciki to wayannan surorin guda biyu a ya zo a cikin musannaf na abubakar ibn abi shaiba da musannaf na abdurrazzaq ibn hammam as-sanani hadisi na dubu hudu da ɗari tara da sittin da tara daga ubaid ibn umair yake cewa sami'tu umar ya kunutu fil fajr naji sai na umar yana yin alkunuta a sallar asuba ya kulu sai inji yana cewa bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nasta'inuka wa nu'minu bik wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka alkhair wala la nakfuruka wannan an gama da suratul khalq kenan sai kuma ya kara da suratul haft sai ce bismillahir rahmanir rahim allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahsid narju rahmataka wa nakhsha 'adhabaka إن عذابك الجد بالكافرين ملحق اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك a ruwaya abdurrazzak ta hanyar da umair ibn ubaid ibn umair yace alqunutu qabla rak'ati al-akhirati min as ana yin alqunutu ne kafar ruku'un karshe a sallar asuba sai yace kuma wa balaga wa zakara annahu balagahu annahuma suratan min fi mushaf ibn mas'ud ah, kamar yadda al-imam al-mirwazi ya rawaito a cikin salatu al-witr sannan ya zo daga Tawus ibn kaitan al-yamani kamar yadda imam al-tabari ibn jarir ya wata a cikin tazib al-asar a musnad ibn abbas sannan abdurrazzaq ma ya rawaito cewa qanata umar qabla rak'ati bi hatayn suratayn cewa sayyidina umar kafin yayi ruku'u ya yayi al-qunut da wayannan surorin shine allahumma inna nasta'inuka ya ubangijinmu Allahumma ya ubangiji asali ya Allahu ya Allahu to sai aka shafa wannan yaɗin sai zama saura Allahu ko to sai aka canza yaɗin sai ta zama mun jaye sai ta zama mi'ara sai aka ƙara ta a gaba sai ta zama Allahumma domin ta ɗauki ma'anar jam'i ya ubangijin domin sun kuyawa zuwa gare shi da kuma meka al'amari zuwa gare shi Allahumma shi yasa idan ka ce Allahumma to kuma ba za ka ƙara ya ta kira ba sai dai alhura ta waka kamar yadda aka ji wani yana cewa wa inni idza ma hadathun alamma nadaitu yallahumma yallahumma to in ba irin wannan ba wannan kuma najirun ne yafka wa la yufasu alai ko kuma la yaqau illa fi afdarurati shi'riyya amma ba a cewa ya allahumma sai dai allahumma kawai to allahumma inna nasta'inuka ya ubangijinmu ga mu muna neman taimakonka abinda ake nufi shine ba za mu iya rayuwa ba sai ka sa mana hannu arzikin da muke so ya taru ba zai taru ba sai ka sa mana hannu kariyar da muke nema ba za mu iya ba sai ka tallafa mana lafiyarmu ba za ta tsore ba sai ka kawo mana ɗauki da agaji ba mu da wata dabara sai dai in ka taimake mu to ya ubangiji inna nasta'inuka kaga wannan ba karamar addu'a ba kuma in ka samu Allah ya taimake ka shi kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan haka da ka faɗa ka ubangiji zai cewa ka yabe shi ka yabe shi ka yabe shi dan kamar yadda yazo a cikin hadisin abinna asna alayya abdi ko hadisin falla suratul fatiha to Allahumma inna nasta'inuka Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ya ubangiji muna neman ka lullube mana kusakuranmu wannan in ka aikata kuskure kenan to in ma baka aikata kuskure ba ai akwai gazawa wataƙila akwai adadin kwalitin sallar da ake so ka yi kai kuma saboda ajizantaka ta ɗan adam baka iya ka yi yadda ɗin ake so kai ba to kar Allah ya kalli wannan gazawar ta ka shine al-istighfar neman a lullube maka ka. to an tashi lullube maka gazawar ta ka sai zanto ba za ma a ga inda gazawar take ba domin asali maqulun ne min al-mighfara al-mighfara kuma shine hula falkwali da ake sawa a wajen yaki wacce ba za ta bari a ga kanka ba kuma ba za ta bari makami ya same ka ba wa nusni alayka ya ubangiji wa nusni alayka alkhaira kullahu Allah muna jinjina maka muna maka kirari tare da yaban cewa ko kuma tare da yaban dukkan alherin da yake tattare da shi akwai wanda mun san shi muna ganinsa daga ciki ka ba mu damar iya wasa da idanmu baka sanya mana fata mai nauyi a saman ido ba ta yadda idan idan yarbe za mu sha wahala wajen ɗaga shi ya saba to da idan iska ta taho wacce take barazanar za ta dukkarar maka da dudan ido ba ma za ka san san da wannan lallautar fatan za ta sauko ta lullube idan a wani yanayin da ba za ta hana ka gani ba ta yadda da za ka gwala idan sunan wata unguwa wai gwale <laughs> eh, to da za ka bar idan a gwale to shi kenan ba za a yi 'yan sakanni ba sai ka ji ruwa ya fara taba maka ido yau kuma aka ce baka da ido to kana da matsala shi yasa wa matti'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina kamar yadda ta hadisi Abdullahi dan Umar inda Tirmidhi wa nusni alayka alkhayra kullahu kaga wannan kadan da cikin alkhairai da ka sanya mana harshe mai laushi kai masa shimfiɗa a ƙasa mai santsi ka bashi kariya ta haƙa na ƙashi kuma sa'an nan ka ba shi garkuwa da labba masu taushi ka sa na sama ya fi na ƙasa nauyi mutum zai iya buɗe su duk lokacin da yake bukata wanda da ba don wannan tsaron da aka ba wa harshe ba da ba za ka iya magana ba kuma idan harshe ya tsaya numfashi ma tsaya yake ka jarraba ka danna harshenka ka ga numfashi zai yi to sannan kuma da duk duniya ba za ka san me daɗi ba saboda harshe ake gane haƙi yanzu don Allah a zo maka da wata irin chocolate din nan a ce buɗe bakinka sai a wurga maka ita ta wuce makogaro ai baka sha chocolate ba ma haba da Allah baka kai ta gabas da yamma kudu da arewa a harshen ka ba wani abun ma da zarar an ɗaga maka wani abun kwaɗayi shi harshen kafin abin ya zo saboda jazibiya akwai wani abu da ake kira alhulaimatul zauƙiyya da suke kan harshe wanda ɗan ƙananan abubuwa ne microorganism adadinsu ana ƙaddara su da wato hamsan wata tsina alf hulaima zauƙiya dubu nawa kenan hamsan wata tsina alf nawa kenan dubu casa'in da biyar na hulaima zauƙiya in ɗaya ya ragu za ka iya samun matsala baka san sanda suke mutuwa ba sanda ake sake dawo maka da su suna harshen ka su suke tantance maka tsakanin tsani da bauri da bashi da ɗaci da zaƙi da dukkan wani abu da ɗanɗano raka ya cancanta ka gode wanda ya maka haka Wasu an fusi kuma afala ka duba kunnen ka. wani duk ya zaci kunne shine wannan fatar da take a ƙasan ƙoƙon kai ta dama da ta hauru wannan fatar da kake ganin ta garkuwa ce ta kunnan amma kunnan yana ciki ka duba irin kwane-kwanen da aka yi kafin a isa zuwa ga kunnan wanda shi dodon kunnan yana ciki da a sai za a samu matsala ya zama a fili yake da wallahi ci sauran nan ma da ila ba za ku cije ka a wani waje ba sai a wurin rana ɗaya ka zama kurma ta da an yi ba kai kenan ka duba yadda Allah ya maka jikinka yadda ka san sufurin aka sa maka ka miƙar da hannunka ka tamfara ka faɗanka ka lankwasa bayan ka ma kana tsaye ka yi ruku'u ka yi sujada ka tashi ka duba ka ga wani shi kuma gabar da kai kake yin haka da ita shi ba shi da ita to wani su ne alaika alkhair kuma Allah ya yi cikin zubi mai kyawu ka duba ga dukkan dabba a matsaraitinta a wanda yake kai kuma sai Allah ya baka hankali da kake iya sitirta tsaraicin ba mai bayyana da tsaraicin da sai mahaukaci sannan kuma bugu da ƙari Allah ya baka kwakwalwa ta iya tsara al'amuran sai ka ga mutum ɗaya Allah ya bashi kadarori da dukiya masu tarin yawa kullum da safe yake tsara yadda zai gudanar da dukiyar tasa amma kuma sai ka ga saboda butulcin ɗan adam sai kwana ya tashi bai gode wa Allah akan wannan kudurar da Allah ya bashi akwai wanda in aka sa irin dukiyarka a gaban hauka cewa ne amma kai sai Allah ya kaddar tunaninka doko ne in irin ta ba za ta zo a shirya kake kasa yadda za ka kasafta ta ka kai ta hagu ka kai ta dama ka je ka adana waccan ka shuka waccan ka girba waccan duk yadda za ka Ka ga mutum ɗaya yana da harka ta kai goma ko sama da haka Ta shi yasa wa nusni a alkhayra kan wannan kullum wannan fafa faɗi komai a cikin alherin ubangiji su gashi kuma mara awal kamar baya so su gaba da fada ya ce wai mu dakata lokaci yi insha Allah sati ne zuwa za mu ci gaba da fassara wannan addu'a har zuwa karshen ta in yi so sai mu dinga karanta ta mu dinga sanin me muke cewa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarta wannan bai kuskure kuma Allah ya tsaye mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi